Wannan shi ne karo na biyu da reshen IS a yankin Sahara ke ɗaukar alhakin munanan harin da suka yi sanadiyar mutuwar sojojin Nijar kusan 200 a ƙasa da wata guda a kan iyakar ƙasar da Mali. Kamar yadda abin ya wa-kana a washe garin harin barikin Inates, a wannan karan ma ƙungiyar ta'addancin ta yi amfani da kafafen sada zumunta don yaɗa bayanan abubuwan da suka faru a barikin shi na gwadar a ranar Alhamis tara ga watan Janairu. To kowace irin fasara za a yi wa wannan ikirari? Tambayar kenan da na yi wa Alkasim Abdurrahman wani mai sharhi a kan sha'anin tsaro. In ka diba makamman da aka yi aiki da su na kasashen nan ne na Mali da na Burkina irin wanda aka yi aiki da su ne a Inates da su ne aka yi aiki a cin Nagodar. kinan babu wani mamaki a ce sun ɗauki nauyin kai harin kuma ajandar su ita ce cikin wannan shekara ta 2020 su kafa daula wadda tana da yanki tana da ƙasa tana da al'umma kuma cikin bangaren burkina da bangaren mali su rigai sun samu yankuna wanda suke hannunsu abin da ya saura su hada shine bangaren jamhuriyar niger kuma gurinsu shine har su kai gabar teku babbar barazana ita ce ƙasar Cote d'Ivoire da ƙasar Ghana. Sanarwar ƙungiyar wace aka yada haɗe da wasu hotunan da ake dangantawa da harin shi na gwadayar ta ce mayakan reshen IS a yankin Sahara sun yi nasarar kashe sojoji 114 alkalaman da ke cin karo da waɗanda gwamnatin Nijar ta bayar a washe garin faruwar wannan al'amari. Irin yanda a su ƙungiyoyin nan na jihadi ko na ta'addanci suka kurɗo cikin kahohi na sada zumunta social media inda suke sakin labaru na ƙarya saboda rikita. ko kawo rudani cikin al'ummomin kasashe wannan abubuwan suna faruwa kwarai kuma sun yi tasiri kuma jahilcin al'ummomin yana taimaka kan haka. Reshen IS a yankin Sahara a ƙarƙashin jagorancin Adnan Abu Walid al-Saharawi ya samu gindin zama ne a arewacin Mali, abinda da ya baiwa shugabannin ƙungiyar damar samun magoya baya daga cikin al'umma. sakamakon rashin samun kulawar da ta dace daga wajen hukumomi in ji abdu alhaji idi na kungiyar rajin kare demokradiyya ta fscn da ka san ba su da yawa to yanzu sun yi yawa kuma yanzu har sun hutu sun bar iyaka da mali da algeria sun komo na wayantun da ka san ƙasar algeria kamar ta kare kanta ne suna da wuya sa kai cikin ƙasa algeria sai dai su yi ƙasar mali da ƙasar mali yanzu su rika sari ka noke wajen ƙasar niger wajen ƙasar burkina amma dai mali suka samu gurin zama. A wani abin da ke zama bakon al'amari wasu rokokin da ba a san ta inda aka harbo su ba sun fada a jiya da asuba a ƙauyen Kwangu da ke gabashin birnin Yamai kuma a cewar wasu bayanai abin na da nasaba da ayyukan ta'addanci. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.